Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litinin 28 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji yadda ake ci gaba da mayar da martani kan janye yajin aikin da kungiyar kwadugon najeriya ta yi shi wannan sansani na tafkin caji. a nan suke samun mafaka su fito su zo su wa mutane su koma kuma ta wannan tsibiri su samu inda za su gudu su je su kula kamar kowace ranar litini yau ma sani malumfashi ina tafa da rahoto na musamman wannan karan kan tasirin masarautu murtala faru sanyin na tafa da labaran wasanni To amma kafin nan ga Hadiza Kiyari da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ƙwararrun da ke kare hakkin bil'adama masu zaman kansu a Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kira ga mahukuntan Najeriya da su saki wani matashin mawaƙi musulmi da aka yankewa hukuncin kisa bisa zargin yayi waƙar ɓatanci. kuma da ke sa ido kan 'yancin addinan ƙasa da ƙasa ta Amurka ta bayyana Yahaya Sharif Aminu a matsayin mai yin waƙoƙin addini a jihar Kano da ke arewacin Najeriya kuma ɗan ɗarikar Tijjaniya ne. Wata kotun shari'ar Musulunci ta yanke wa mawaƙin mai shekaru ashirin da biyu hukuncin kisa a watan Agustan da ya gabata saboda ya yi wata waƙa ta dandalin WhatsApp inda ya yabi wani limamin ɗarikar Tijjaniya mai suna Ibrahim Niyase har ta kai ga ya ɗaukaka shi gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cewar USCIRF. Ƙwararren hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ba da rahotanni da shawarwari kan saɓa haƙoƙin Adama sun ce wasu gungun mutane sun ƙona gidan su Sharif Aminu a ranar 4 ga watan Maris bayan da 'yan siyasar yankin suka buƙaci a kashe shi. Kwararrun hukumar ta USCIRF sun ce suna da damuwa matuka game da rashin bin doka da tsari a shari'ar Sharif Aminu. Ciki har da tsare shi ba tare da bashi damar magana da wani ba ko ɗaukar loya a yayin shari'arsa ta farko wanda ba wanda ya san lokacin da aka yi ta. ɗaya daga cikin ƙwararrun na majalisar ɗinkin duniya karima binon mai ba da rahoto na musamman a ɓangaren hakkin al'adu ta ce aiwatar da hukuncin kisa kan bayyana wani abu ta hanyar zane-zane rubutu ko yin waka ta yanar gizo ya saba wa dokokin kare hakkokin bil'adama na ƙasa da ƙasa sosai da kuma tsarin mulkin najeriya Kasashen duniya na ƙara dosar adadin mace-mace sakamakon cutar COVID-19 miliyan ɗaya a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta John Hopkins a safiyar yau Litinin. Cibiyar ta John Hopkins ta ce sama da mutane miliyan 33 a duniya ne suka kamu da COVID-19. Wani bincike da gidan talabijin ɗin CNN ya yi a kan alƙalamin na cibiyar Hopkins ya nuna cewa adadin waɗanda suka harbu da cutar COVID-19 ya karu da akalla kashi goma cikin ɗari. daga makon da ya gabata zuwa yanzu a jihohin Amurka 21. Dr. Chris Murray, daraktan cibiyar sa ido kan alkalamin harkokin lafiya da nazari a jami'ar Washington ya faɗa wa CNN cewa hasashen samun karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus a watan Oktoba a Amurka ana sa ran zai kai har zuwa watannin Nuwamba da Disamba. A Amurka an samu mutum fiye da miliyan bakwai da suka kamu da COVID-19 daga nan kuma sai india da ke bi mata da sama da mutum miliyan shida sai kuma brazil da ta samu kusan mutum miliyan biyar da suka kamu da cutar a cewar alkalamin cibiyar hopkins kasashen turai kuma na fuskantar sabon yaduwar cutar abinda ya sa wasu gwamnatoci a fadin nahiyar suke sake dawa da matakan kulle kan jama'a da kuma masana'antu to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an faransa sun ce wani matashi da ake kyautata zato ya cika wa mutane biyu ka a ranar juma'ar da ta gabata a birnin paris ya ce ya aure abin da ya tsammani ofishin Majallar barkwacin nan ta Charlie Hebdo ne saboda a kwanan nan Majallar ta sake yin zane-zane da suka nuna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga duka alamu dai bai san cewa ofishin sun tashi daga wurin ba biyo bayan harin da aka kai musu a shekarar 2015 wanda ya yi sanadiyar kusan mutane goma sha bakwai maharin wani dan shekara goma sha takwas da haihuwa dan pakistan wanda ya isa faransa shekaru uku da suka gabata a matsayin karamin yaro ba tare da wani babba ba an bayyana sunansa a matsayin hassan a a wata majiya da ke da masaniya kan binciken da ake yi ta faɗawa kamfanin dillancin labaran afp bisa sharaɗin a saƙa majiyar kamfanin na afp ya ba da rahoton cewa majiyar ta ce masu binciken suna aiki don tantance wani bidiyo wanda kusan ya nuna matashin da ake zargi yana maganar kai harin dakaran armenia da azerbaijan sun ci gaba da gwabza fada har zuwa rana ta biyu yau litinin a yankin nagorno-karabakh inda galibinsa kabilun armenia ke zama duk da kiraye-kiraye da kasashen duniya ke yi na su kawo ƙarshen faɗan. Bangarorin biyun sun zargi juna da yin amfani da manyan makamai ma'aikatan tsaron azerbaijan ta ce sojojin armenia sun yi barin wuta a garin tarta yankin wanda ya balle ya ba da rahoton cewa an samu karin akalla sojoji goma sha biyar da aka kashe abin da ya sa adadin sojojin yankin da aka kashe tun daga lahadi zatta talatin a lokacin da hukumomin yankin suka ce azerbaijan ta kai hari ta sama da kuma na manyan makamai Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah ya da ƙazamin faɗan kuma ya bayyana takaicinsa kan asarar rayuka da aka yi da kuma yadda faɗan ya shafi farar hula a cewar wata mai magana da yawunsa a wata sanarwa. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. mu shiga babin rahotanni kuma za mu yada zangon ne a birnin Kano na arewacin Najeriya. Inda za a ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan janye yajin aikin da kungiyar kwadagon Najeriya ta yi, biyo bayan tattaunawa da tawagar gwamnatin kasar. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da rahoton ra'ayoyin na jama'a. na yi farin ciki matuka saboda in an ce za a tafi yajin aikin nan duka kan duka zan ce kenan dama ana cikin wani yanayi na kunci kaga yanzu mu dai fatan mu talakawa ita gwamnati ta samu ta cika alkawuran da ta dauka kafin dai nan da sati biyun saboda mu samu saukin yanayin rayuwa a duk lokacin da aka ce za a tafi yajin aiki to a yi shi kawai in za a samu janyo ra'ayin gwamnati ta fuskanci menene al'umma suke bukata martanin wasu 'yan najeriya kenan game da dakatar da yajin aiki da kuma zanga-zangar lumana da kungiyar kwadagon kasar ta so farawa a yau din nan. To amma Malam Mansur Datti kwararre akan harkokin kwadago da nagartar aiki da ke koyar da wannan fanni a kwalejin fasaha ta Kano ya ce babu abin mamaki akan abin da kungiyar ta NLC ta yi na dakatar da yajin aikin. Duk wanda ya san yadda zubin ya taho ya san dama can za a shiga wannan yarjejeniyar kuma a ka'idar dokar mulki na Najeriya idan har aka shiga cikin yarjejeniya to ba a tafiya yajin aiki. To kungiyar kwadago kusan sati biyu da suka shige gwamnatin tarayya ta fara mata tayi na a zo a zauna. Kungiyoyin kungiyar gwamnonin Najeriya su ma sun mata tayi a zo a janye. To ka'ida ce idan aka shiga shiga cikin yarjejeniya da gwamnati ta gaba za ta ba sai ta kara tafiya kotu wannan tafiya kotun ya haska mana cewar kungiyar kwadago tana sane tunda ita kungiya ce mai biyayya da doka idan ta san cewar in bata bi doka ba to fa ba za a ci nasara ba sai dai a nasa bangaren comrade muhammad shu'aibu kiri tsohon mataimakin shugaban kungiyar ta nlc na kasa ya ce akwai abin lura da taka tsantsan game da kunshin yarjejeniyar gwamnati da 'yan kwadagon. Ina ganin da agreement da aka sani. na farko an ce karin gudunmi da aka ya tabbata to amma agreement da aka yi sainin, bai taɓo waɗancan mutanen da suke sata kuɗin wannan ba in ka dubu rabu rabu faru gulawa ka dubu ana rafu da aka bayar akan mai zagin akwai masu shigo can sun shigo da mai ba shigo da mai an annabi su kudin nan akwai man da ake ta an ɗebo a motoci an kawo arewa an kai kudin an kai ina ne an ɗebo motoci dubu biyar dubu shida wani da ɗari uku a kawo saboda a ce da kuɗin ake laba a jiyu mutane da bayan da ɗan basa su aiki wannan agreement da nsd ta sanin har yanzu ban ga inda suka sa cewa a hukunta duk wani mai lalatar bayan da matatan man fetur ɗinmu in bayan kan ajiye ba za su da mai ba saboda haka ya kamata a ce kungiyar kwalwata ta ta fito kana ta fada gwamnati to mu ba mun gaji da wani abin da ake za mu yadda wani amma tsaya maganin waɗannan. Tunda masana suka fara hasashe akan abin da ka iya faruwa kafin ko kuma a yayin cikar wa'adin makonni biyu da bangarorin biyu suka ɗeba wa kansu domin karkare wannan batu. Shi dama a tsarin tsarin yadda ake yin negotiation ko abin da ake ce masa collective bargaining wato yarjejeniya ta bai daya shine ka saki wani bangaren bukatunka ni ma in saki wani bangaren bangaren bukatun nawa in ya so sai mu hada tsakiya inda a takaice dai kai baka rasa komai ba ni ko ban wawashe komai ba to wannan shine abin da talakawa ko kuma jama'ar gari ko kuma mu yan kwadago za mu saka a ranmu malam mansur datti kenan masani akan lamuran kwadago da nagartar aiki a najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria A gaida Mahmud, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. ga sani malumfashi da rahoto na musamman. Kasashen duniya da dama suna da sarakuna, wasansu ma ke shugabancin kasar kamar Saudiya, Bahrain, daular Larabawa, Turai da kuma yankin Asiya, sabili da harshe ɗaya. To amma hakan ba zai yiwu ba a nahiyar Afirka, sabili da yawan kabilu kowace da sarkinta. Tumbana kuma Najeriya mai kabilu sama da ɗari hudu. ko a ƙasashen hausa da ke arewacin najeriya katsina da daura kano da kazaure zazzau da zamfara kowaccensu na da sarki ta ce kawai kasancewarta daular usmaniya ke da sarkin musulmi na tuntuɓi dr shehu da alhatu masanin tarihin masarautun ƙasashen hausa don ƙarin bayani sarakuna waɗanda muke da su a nan arewa wanda jihadin shehu usman dan fodiyo ya kafa su sarakuna ne waɗanda suke da cikakken ikon tafi da al'amuran mulki bisa tsari na shari'an addinin musulunci mm. akan haka aka yi jihadi akan haka aka kafa waɗannan masarautu a wannan lokaci komi da ka sani yana hannun sarakuna ne kuma gwargwado sun iyakan ƙoƙarinsu sun tafiyar da wannan al'amura har lokacin da bature ya shigo ƙasar hausa wanda aka yi yaƙi aka ci sokoto a alif ɗari tara da uku. Bature da ya zo sai ya fahimci muna da irin tsarin mulkin mu. wanda yake abin ya ba shi sha'awa. Ya ga muna da irin abin da ake ce kamar 'yan majalisar sarki kenan eh. wanda ke shi sarki shi da chief executive hmm. akwai bangare na shari'a. To da ya ga haka sai ya ga ah, to bari ya koma baya ya yi amfani da wannan tsari na mai don ya shimfida nashi tsarin mulkin. mu. Shi ne ya kawo abin da ake ce ma indirect rule system. Sai shi bature ya koma na faɗa masarakuna abin da za su yi ne amma karfin mulki yana hannun sarakuna duk da turawa sun shigo sai dai wasu abubuwan in za a yi akan nemi yardan resident wanda ke bature ne wanda aka aje shi a lardi duk lardunan nan da muke da su kusan guda goma sha biyu a wannan lokaci akwai resident da aka aje shi da har ya zuwa kusan karfan mulkin kai a alif dari tara da sittin sarakuna suke da iko akan abin da ya shafi tafiyar da mulki al'amarin da ya shafi hanyoyin kuɗaɗen shiga wato haraji yana hannun sarakuna ne al'amarin da ya shafi gine-gine na makarantu yana hannun sarakuna ne gina hanya yana hannun sarakuna ne kurkuku yana hannun sarakuna ne kasuwa tana hannun sarakuna ne ka a takaice da kusan komi a hannun sarakuna yake yan boko sai suka fara neman a miƙa mana mulkin kai to daga wannan lokacin aka fara samun ta saka lokacin da jam'iyyu suka fara bayyana aka fara fitowa aka fara kiran sarakuna da sunayen da bai dace ba wasu na kiransu azzalumai wasu na kiran sun haɗa kai da turawa ana danne su lokacin da jami'in za su bayyana. Ta ina za ka danganta laifin sun shiga harkoki ne na siyasa daga baya ganin cewa an ce sarki goma zamani goma ko koya. sarakuna ba su shiga harkan siyasa yadda ake zato tsundun ba a wancan lokaci. Wato wannan canji da aka samu ba wani abu bane makirci ne irin namu mu yan boko. Duk abin da kaga ya faru yan boko suka zauna suka shirya shi yadda za a kwace iko ga baki dai a hannun sarakuna. Duk kusan abubuwan nan da na ambata maka su a baya wanda yake da iko ne na sarakuna hmm. gwamnati ta karɓe su a hankali. hakan ya kai ga amshe kurkuku da shari'a daga hannun sarakuna har zuwa mulkin soja na zamanin murtala muhammad da obasanjo a 1970 a wancan lokaci an bullo da tsarin da suke kwamiti wanda ya kawo sauye-sauye na sabon tsarin ƙananan hukumomi wato local government reform a ƙarƙashinsa duk wani iko da ke hannun sarakuna an amshe shi aka basu a matsayin masu ba da shawara har ya zuwa yau din nan masanin tarihin ƙasashen hausa farfesa uba abdallah ya yi tsokaci game da mulkin mallaka kar ka manta kafin tura su zo a yi wani mulkin mallaka jihadin da aka yi na dan gode shi ma ai mulkin mallaka ne ƙarfi ta yaji aka zo aka da sarakunan gargajiya da suke kasashen hausa aka ɗora na fulani saboda haka ba turawa ne suka fara yin mulkin mallaka a arewa ba kuma suka kwace mulki daga hannun shugabannin gargajiya kafin tura su zo fulani sun yi sun ture su ba ma a a Najeriya ba a sauran wurare a wasu afirka da sun yi haka saboda haka su nan da aka kwace musu eh, ikon nasu sai suka zamanto sun zama wakilai na al'umma ko kuma an ce wakilan al'ada ya daga tarihin su al'adun su da komai amma ba su da wani ikon da za su iya zartar da wani hukunci saboda akwai abin da aka ta constitution wanda aka zauna aka yarda da shi an samu saye sauye sa da najeriya ta samu mulkin kai shin ya kake kallon lamarin a yin sauye-sauyen da aka kawo ba su canja alƙiblar da su tura suka dora ma kai ba an dai ci gaba da cewa demokurasi ne wato mulkin jama'a wanda su jama'a su da kansu za su yi zaben su zaɓo filansu. to amma wannan bai canja matsayin su da shugabannin gargajiya ba an dai yi wa shi constitution da an kwaskwari ma inda aka fahimci cewa eh suna da wani muhimmanci kuma suna da wani rawar da za su taka wajen haɗa kan al'umma da sauransu amma banda wannan ba duk a fatan baki ne babu wani abu da aka yi wanda ya nuna su suna da wani iko a ce ikon da gwamnatin yanzu ta yadda ta basu shi yasa gwamna komai kankancinsa sa komai talaucinsa sa na ce kuma talaucin na nufin mara naɗi za ga ya cire sarki in ya ga dama a ko kadan ba na jin talakawa za su tashi su wayi gari su ce ba sa son sarakuna wanda ka ga suna da wannan ra'ayin to ra'ayi ne na yan wato yan communist akwai wani suna da ake gurgurun zu wannan suna suke da wannan ra'ayin wannan su dama su ba su da wani adana al'ada ka duba su da yadda ake wa sarkin kano kowane sarki ma ba wani kano ba ran sallah in ya fito ya zo zai kewaya ga jama'a yadda ake jandazo ake taruwa domin a martaba shi a karrama shi a gaishe shi to wanda ya nuna cewa tabbas sarakunan suna da martaba ba wai ba su da ita ba idan al'umma Shin ko yaya tsarin yake na zaben sabon sarki a wancan lokaci idan sarki ya rasu? kowace masarauta tana da irin nata tsari na zaben sarki da 'yan majalisa masu zaben sarki amma kuma kusan duk tsarin da ake bi iri guda ne a wancan lokaci kafin turawa masu zaben sarki sukan zaɓi sarki ne a aika wurin sarkin musulmi a sokoto sarkin musulmi ya tabbatar da wannan yakan aiko da doki da alkur'ani da riga wanda za a ba sarkin da za a rantsar da shi ana nan tafiya ta zo har zamanin turawa wannan iko da sarkin musulmi yake da shi turawa ko kuma gwamnatin turawa suka karɓe wannan iko wannan iko da aka karɓe shine yake a halin yanzu a ƙarƙashin gwamnatocin da muke da shi hmm. kamar yadda na faɗa maka shine cewa masu zaɓen sarki sukan zauna ne su dubi tsarin da addinin musulunci ya tsara wane ne ya fi cancanta kamar yadda addinin musulunci ya ce ana neman mutum mai hankali mutum mai natsuwa jarimi ana neman mutum baligi wanda ya mallaki kansa sannan ba a bukatar mace a wajen wannan shugabanci to waɗannan abubuwa qualities ne waɗanda yake aka tsara su su ne masu zaben sarki sukan tantance daga cikin duk wa'ansu 'ya'yan sarki wane ne ya cancanta to ana na turawa suka ga wannan tsari ya ba su sha'awa sai suka zo su ma suka kwaikwayi irin wannan a da zamanin turawa duk wanda ka sani cewa ɗan sarki ne akwai ainihin secret report file da yake da shi na shi duk shekara za a rubuta wannan to kafin sarki ma ya mutu an gane daga cikin 'ya'yan sarki wane ne zai gare shi saboda wannan rahotanni da ake rubutawa to wannan tsari kusan zan iya cewa an yi watsi da shi to amma a halin yanzu da muke ciki 'yan majalisar nan su suke zama su tantance to daga nan sai su mika ma gwamnatin jiha ita gwamnatin jiha za ta tara sarakunan jihan wato council of chiefs su ma za su zauna su tattauna wannan sannan za a mika ma ita gwamnati sannan sai ta tabbatar ma wanda Allah ya bashi wannan abu. Sani Shahab Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. in kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. ta lamuran wasanni na bayyana ra'ayoyinsu akan koma bayan da kungiyar manchester city ta ingila ke fuskanta a daidai lokacin da ake so sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2020 da 2021 a jiya lahadi kungiyar ta sha kashi a cikin gidanta inda leicester city ta lallasa ta da ci biyar da biyu a wasansu na biyu na gasar premier ta wannan shekara kakar wasannin da ta shige ne kadai su da kofin gasar ta premier wadda suka lashe a shekara ta 2018 suka koma lashewa a shekara ta 2019 to amma masu sharhi akan lamuran wasanni na ganin kungiyar na fuskantar koma baya a wannan kakar wasannin to sai dai kuma wasu na ta'allaka matsalolin da kungiyar ke fuskanta a 'yan kwanan nan da rashin wasu jigajigan 'yan wasanta kamar Sajiyo Aguero da Gabriel Jesus waɗanda yanzu haka suke jiyar raunuka na tsawon makonni. to sai dai duk da haka wasu na dora alhakin ne akan dabarun mai horar da 'yan wasan kungiyar pep guardiola da kuma yadda yake amfani da 'yan wasan wanda ake ganin baya kai kungiyar ga samun nasara A fagen wasan tennis kuma 'yar kasar Amurka Serena Williams ta soma fafutukan lashe kofin babbar gasar tennis ta 24 a tarihi bayan da ta doke takwararta 'yar kasar Amurka Christian a wasansu na farko ta bude gasar French Open ta bana. Williams mai shekaru 39 da ke matsayin mace ta shida a duniyar tennis ta doke takwarar ta ne da turmi biyu a jere a zagaye na farko na gasar wanda ya ba bata damar tsallakewa zuwa zagaye na biyu inda za ta fafata da 'yar kasar bulgaria tivitana prankoba mai shekaru 33 ta sami shiga gasar ta roland garros ne sakamakon gayyata ta musamman da ta samu daga masu shirya gasar biyo bayan kwazon da ta yi a gasar us open da aka kammala kwanan nan inda williams din ta doke ta a zagayen kwata final na gasar a bangaren kwallon kwando kuma kungiyar miami heat a nan amurka ta sami kaiwa a wasannin karshe na gasar kwallon kwando ta nba karo na uku tun daga shekara ta 2014 bayan da ta yi nasarar doke boston celtics da maki 125 da 113 miami heat wadda ta lashe gasar ta nba har sau uku a tarihi za ta fafata ne da zakarun western conference wato kungiyar los angeles lakers a cikin wasanni bakwai da za a soma ta farko a jibi laraba bam adebayo ne ya zura wa kungiyar ta hit kwallaye mafi yawa a wasan inda ya zura mata kwallo 32 da bugun laifi 14 yayin da jimmy butler ya zura kwallaye 22 kocin kungiyar ta hit eric spolstra ya jagorance ta ta lashe gasar nba jere da juna a shekarun 2012 da 2013 to sai dai a bangaren kungiyar celtics wannan ne karo na uku da take shan kashi a wasannin karshe na gasar ta eastern conference murtala faruk sanyin na a washington dc ya karya Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Ƙwararrun da ke kare hakkin bil'adama masu zaman kansu a Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kira ga mahukantar Najeriya da su saki wani matashin mawaƙi musulmi da aka yankewa hukuncin kisa bisa zargin yayi waƙar ɓatanci. kuma da ke sa ido kan 'yancin addinan ƙasa da ƙasa ta Amurka ta bayyana Yahaya Sharif Aminu a matsayin mai yin waƙoƙin addini a jihar Kano da ke arewacin Najeriya kuma ɗan ɗarikar Tijjaniya ne. Kasashen duniya na ƙara dosar adadin mace-mace sakamakon cutar COVID-19 miliyan ɗaya a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta John Hopkins a safiyar yau Litinin. Cibiyar ta John Hopkins ta ce sama da mutane miliyan 33 a duniya ne suka kamu da COVID-19. Jami'an Faransa sun ce wani matashi da ake kyautata zato ya cika wa mutane biyu ka a ranar Juma'ar da ta gabata a birnin Paris. Ya ce ya aure abin da ya tsammani ofishin mujallar barkwacin nan ta Charlie Hebdo ne saboda a kwanan nan mujallar ta sake yin zane-zane da suka nuna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ga duka alamu dai bai san cewa ofishin sun tashi daga wurin ba yau bayan harin da aka kai musu a shekarar 2015 wanda ya yi sanadiyar kusan mutane 17 Dakarun Armenia da Azerbaijan sun ci gaba da gwabsa fada har zuwa rana ta biyu yau litinin a yankin Nagorno-Karabakh inda galibinsa kabilun Armenia ke zama duk da kiraye-kiraye da kasashen duniya ke yi na su kawo ƙarshen faɗan. Bangarorin biyu sun zargi juna da yin amfani da manyan makamai. Ma'aikatan tsaron Azerbaijan ta ce sojojin Armenia sun yi barin wuta a garin Tartar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana shirin da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.